na Sanu, Nasu da na sun fara yajin aikin gargaɗin ne a faɗin Najeriya a yau Litinin bisa ƙorafe-ƙorafen zalunci da rashin adalci. Lamarin da suka kwatanta a matsayin wariya da nuna bambance-bambance ga ɓangarorin ma'aikatan jami'o'i daban-daban kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban ƙungiyar Sanu. Sunana Muhammad Haruna Ibrahim, shugaban manyan ma'aikata na jami'o'in Najeriya wato Sanu kuma ni ne babban mai binciken kuɗin ƙungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC. Wannan yajin aiki da muka shiga na na gargadi wato na kwana bakwai ne kuma yau litinin kenan 18 ga watan maris za mu gama shi ranar lahadin allah ya kai mu da sha biyun dare abin da ya kawo wannan yajin aiki shine saboda ita gwamnatin tarayya da muka mata takarda cewa mun fahimci cewa an yi mana zalunci kuma da rashin adalci wajen biyan kudaden albashinmu da aka rike na watanni hudu na shekara 2022 wanda gwamnatin buhari ta rike shi tinubu da ya hau ya ce ya ba da doka a biya to da aka tashi biya sai aka biya ma'aikatanmu wanda suke sashen karantarwa wato malaman jami'o'i da suke asu sai aka bar ma'aikatan gudanar da suke sanu da nasu da kuma nat kenan to da muka ga an yi wannan sai muka ɗauka kamar kuskure aka yi sai muka rubuta ma babban hafsa na fadar shugaban ƙasa da kuma shi ministan ilimi to shi ministan ilimi ya ce mana mu yi haƙuri yana ga kamar kuskure aka yi amma za a biya to har yanzu da nake miki magana sati na hudu kenan ba mu ji uffan ba. Shin yaya wannan yajin aikin zai shafi ɗaliban jami'o'in ƙasar? Ɗaliba a jami'ar Maiduguri Fatima Kabu ta ce. Yajin aikin nan da aka tafi gaskiya ya shafe mu ɗalibai kuma ba mu je dai ga su rufe kofofin ajujuwa ba amma kuma yau ba mu da class saboda wannan yajin aiki da suka tafi kuma malamai ma duk ba su fito ba. Ya shafe mu ɗalibai da ma duk waɗanda suke cikin makarantar kama daga masu kasuwanci da dai sauran. sauransu. Rahotanni daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sun yi nuni da cewa ana ci gaba da gudanar da ayyukan karantarwa kamar yadda aka saba. A wani bangare kuwa ana ci gaba da gudanar da jarrabawa a Jami'ar Bayero da ke Kano kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban sashen sadarwa da koyar da aikin jarida. Sunana Profesa Mai Nasara Yakubu Kurfi kuma ni ne shugaban sashen sadarwa da koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano. To kusan a yajin aikin da aka fara yau na kungiyoyin ma'aikatan jami'a amma waɗanda ba masu koyarwa ba wanda ake kira sanu da kuma na da sauran ƙungiyoyi abokan aikin mu ne amma abin da sani dai suna yajin aiki wajen ganin an biya musu bukatunsu wanda kuma suna da haƙƙi suna da dama da su yi wannan abun so kusan dai mu a bangaren mu gaskiya muna ci gaba da ayyukan mu jarabawa ma muke ta ɗalibai masu digiri tun wancan satin da ya wuce yanzu kuma haka muna ci gaba da jarabawa ba tare da wata tangarda ba gaskiya daga birnin tarayya kuma masani a fannin ilimi kuma malami a fannin koyar da siyasar tattalin arziki a jami'ar Abuja. dakta Faruk Bibi Faruk ya ce. Yajin aiki irin nasu nasu da Sanu wanda ba su suke koyarwa a jami'a ba yana dan daukan kwanaki kafin ya shafi jami'a ke ga birkice sai dai harkokin tafiyar da jami'ar na shugabannin jami'a da ma'aikata da sauransu har kafin a zo irin su biyan albashi in nan za ki ga sun dan tabu amma koyar da yara ba a lokacin yake tabuwa ba yana yawan tabuwa ne sai in ba bayan ajujuwa a rufe ko kuma datti ya cika zuwa ba iya gyara su da sauransu kuma a gaskiya tun da hakkinsu ne aka ki biyan su ana goyon bayan a basu abunsu. Duk kokarin ji ta bakin bangaren gwamnati wato babba da karamin ministan ilimi ya ci tura domin lambobin wayarsu ba sa shiga kuma ba su mayar da martani ga sakonnin karta kwana na text da muka tura musu ba. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.